ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما Ubangijinku ya ku mutane shi ne wanda yake tafiyar muku da jiragen ruwa a cikin teku don ku nemi arzikinsa ta hanyar kasuwanci da sauransu, lalle ya kasance mai jin kai ne a gare ku. ta yadda ya sauwaƙe muku waɗannan hanyoyi na samun arzikin.